Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis tara ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta fara sajuda. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da karfin soja akan Iran. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumai a kan mataimakin shugaban Sudan ta kudu. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa. ya ce bai goyi bayan raba masarautar kano ba biyu bayan takun sakar da ake yi tsakanin masarautar da gwamnatin jihar to ko menene dalilinsa in yau aka kyala kano ta take yanzu jibi wani zai sha iska an ba shi dama haka za mu ce ya lalace sannan za ku ji cewa kungiyar malaman makarantun jamhuriyar Nijar ta Sinasef ta gudanar da wani taro a birnin Yamai domin nazarin irin koma baya da ilimi ya samu a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro. Sannan muna tafe da shirin lafiya war jiki wanda hawa Umar take gabatarwa. Inda a wannan mako likita zai yi bayani akan irin gwaje-gwajen da ake yi don gane cututtukan koda. sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta fara saduda a jawabin da ya yi wa ƙasa bayan safiyar da Iran ta harba wasu makamai masu linzami da suka auna sansanonin sojojin a sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a sami asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai. Ya kuma ƙara da cewa barnar da aka samu ba wata mai yawa ba ce sosai. A jawabin nasa na jiya da aka yi ta dako shugaban amurka donald trump ya nuna cewa amurka ba za ta ɗauki matakin soja a kan iran ba bayan har haren makamai masu linzami da ta kai a maimakon haka amurka za ta ƙara kakaba tsauraran takunkuman karya tattalin arzikin ƙasar A safiyar jiya laraba ne Iran ta harba wasu makamai masu linzami cikin Iraki bayan barazana da shugabannin kasar suka yi na daukan fansa kan wani harin sama da Amurka ta kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar kwamandan wani rukunin dakarun juyin juya hali da ake kira Qud wato Qasim Sulaimani wanda Amurka ta ce shi ke da alhakin kitsa wasu munanan ayyuka. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da karfin soja a kan Iran. Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta sanar da kada ƙuri'ar da za a yi a wata sanarwa da ta caccaki gwamnatin shugaba Trump na kai hari ta sama a makon da ya gabata. harin da ya hallaka kwamandan dakarun juyin hali na Iran kasun Sulaimani ba tare da tuntubar majalisar ba. Pelosi ta kwatanta harin na sama a matsayin takalar fada wanda ka iya jefa rayuwar a rayukan dakarun da jami'an diflomasiyya Amurka cikin haɗari. Chris Van Hollen sanata ne a majalisar wakilan a majalisar dattawan Amurka na bangaren 'yan Democrat wanda ke wakiltar jihar Maryland. The takeaway from my perspective is that uh, they did not establish um, in any way Uh, ya ce ni iyatawa fahimtar sun gaza gabatar mana da kwararan hujjoji da ke nuna cewa wani na shirin kitsa wasu hare-hare akan zakarun Amurka da Amurkawa da yawa. Lura da cewa 'yan Democrat ne ke da rinjaye a Majalisar Wakilan. Ana sa ran za ta amince da wannan kudiri, sai dai ba a san yadda batun zai kaya a Majalisar Dattawa ba, inda 'yan Republican ke da rinjaye. Masu bincike a Iran sun faɗa yau Alhamis ma'aikatan jirgin saman fasinjan Ukraine da ya haɗari jim kaɗan bayan tashi daga filin jirgin saman Tehran ya yi ƙoƙarin ya juyo ya koma. Kana matukin jirgin bai yi magana a kan kowace irin matsala suke fuskanta ba ta rediyo da ma'aikatan da ke kula da ah, tashi da saukar jirage na filin jirgin saman. sai dai rahoto na farko daga ma'aikatar kula da tashi da saukar jiragen sama ta iran ita ma ta kawo sunayen wasu shaidu da suke wurin da jirgin ya wuce suna cewa jirgin saman ukraine na ah, ƙasa da ƙasa ya kama da wuta kafin ya faɗo ƙasa Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana yau Alhamis a matsayin ranar makoki na fasinjoji 167 da ma'aikatan jirgin tara waɗanda suka mutu a lokacin da jirgin ya tashi zuwa Cape da ya yi haɗari da sanyin safiyar ranar Laraba. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dengai tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da kuma ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiyar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a wata sanarwa da aka fitar jiya laraba ofishin da ke sa ido kan kadarorin kasashen ƙetare a amurka da ake kira opec a takaice ya ce dan ya yi ƙoƙarin haifar da rarrabuwar kawuna da kuma haddasa shakku tsakanin 'ya'yan jam'iyyar splm io ta ƙasar jam'iyyar da ke adawa da shugaba salbakir sanarwar ta kara da cewa matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a sudan ta kudu sun kuma gurgunta ƙoƙarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi sanarwar kuma ta ce ta kuma ce rahotanni sun bayyana cewa dan ya kitsa tare da ba da umarnin kisan wani lauyan kare haƙƙoƙin jama'a mai suna samuel dong da kuma agre idri ɗan jam'iyyar SPL a SPMLIO a ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a gwamnatin Kir da kuma tsorata mambobin jam'iyyar ta SLPMIO. Hukumomi a kudu maso gabashin ƙasar Australia sun buƙaci jama'a mazauna wurin da su fita yayin da wata gagarumar wuta daji take ƙara ruruwa sanadiyar dawo yanayin zafi mai tsanani da kuma kadawar iska mai karfi nan gaba a cikin makon nan. There will be messages going out to communities in the fire zone. Ya ce za mu riƙa aikawa da sakonni ga jama'ar da ke yankin da wutar dajin ke ci, kuma sakonni za su rika wartar mutane zuwa ficewa daga yankin domin ba mu da tabbacin za mu samu iya basu kariya. Yanayin zafin ana tunanin zai haura sama da digiri ashirin na ma'aunin Celsius a gobe Juma'a, wanda zai kawo ƙarshen ruwan sama da yanayi mai sanyi da ya bada wani ɗan lokaci na numfasawa na ɗan wani lokaci ga ma'aikatan kashe gobara waɗanda suke ƙoƙarin shawo kan wutar tun lokacin da ta fara ci a watan Satumba. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga cikin rahotannin namu. An dai kwashe watanni ana takun saƙa tsakanin masarautar jihar Kano da fadar gwamnatin jihar lamarin da har ya kai ga raba masarautar mai daraja da ɗaya. To sai dai yayin wata ziyara da ya kawo ofishin murya Amurka a nan Washington. tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru dalhatu bafarawa ya ce shugaba muhammadu buhari ne kadai zai iya kawo ƙarshen wannan takaddama kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da ya yi da abokin aikinmu yusuf aliyu harande jihar kano zirabar jihar kano ba kano kullum ina faɗa haka na faɗa kafin kowa shi faɗa ni fara fitowa wannan abubuwan da ake faɗa na kano ba kano ba ne zai shafa kawai arewa zai shafa na faɗi haka tun sadda ba a yi faɗi yanzu abin takaici ne abin na faɗi da an ɗauki mataki kwata takwas da ba kawo abin da cike ba yanzu saboda yau mun waye gari a arewa ba wanda zai fitowa a ce shi magana a saurare shi in ba mutum guda mutum guda kawai zai magana arewa a saurare shi ne muhammadu buhari a matsayin shi na shugaban kasa a matsayin shi dan arewa saboda matsayin shi na oba matsayin shi na shugaba in yau ya kire su ya ce abin magana nan ina tabbatar maka ta mutu saboda haka ni yanzu kira na gare shi ne ya sa magana wani kwamiti da aka ce yasa sa wannan bai kai ba kwamitin zai sawa in yau ya kire gwamna ya kire sarkin kano ce look kai ku diba wannan abu a bashi ina tabbatar maka ana bari ne to kana ganin akwai bukatar koko ya yi daidai a raba wannan masarauta ta Kano kenan koko wannan wannan kuma ya rage ga in shi ubansu ko uban arewa ya yi magana ya ji saurari gwamnan Kano ya saurari sarkin Kano shi ko shi in da nashi tunane ya ba da shawarar abin da ya kamata yi sai magana ta mutu. To a kai ma za ka iya cewa wani abutun da mene ka san sarauta ka gaji sarauta kuma ka san me sarauta take nufi kana ganin raba wannan masarautun me zai haifar ma ga baki daya ita a masarauta a arewacin Najeriya. to wannan abin da na faɗa ne tuntuni da an yi amfani da shi yanzu sai wannan sati nake ji an ce an sa kwamiti shugaban kasa sa kwamiti a wani elders forum duk ni ne na fara magana da a a gani magana a yi masarautu a kano bata ko taso ba saboda haka in dai ana haka to karshen ta sarauta za ta je ta lalace a duk arewa wanda yake wannan shi ne kuma dan jiɗin da ake iya dibawa ana girmamawa masarauta a yankunanmu in yau aka kyala kano ta take yanzu jibi wani zai sha iska an ba shi dama haka za mu ce haɓa lalace saboda haka ni a matsayina ko dama ban goyi bayan raba kano ba kuma ana nanka matsayina ma wannan ra'ayina ne kawai bai iya sa ai bai abin nan amma ra'ayina bai kamata ba a zo ana wasa a sa siyasa a masarauta irin ta kano ba tsohon gwamnan jihar sokoto kenan alhaji attahir bafarawa a tattaunawarsu da yusuf aliyu harande Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda kungiyar malaman makarantun kasar Sinasib ta gudanar da wani taro a birnin Yamai domin nazarin irin koma bayan da ilimi ya samu a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro. Wakilin murya Amurka daga Yamai Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani. La lutte, la lutte, a wata sanarwa da kungiyar ta malaman makarantar nishar saba ta fitar a birnin danyen mai ta nuna damuwarta game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a wasu yankunan nishar al'amarin da ta ce jefa malaman makarantun boko da dama a cikin zaman ɗaɗɗar musamman ma a yankunan difa da tilibiri da kuma wasu garuruwa na yankin doso kamar yadda ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ta saif umar sambo ya yi karin bayani mun gani dai da tsaron kasa a nijar yanzu ta barbar yanzu babu tsaro sojawa kashewa ake abun ga horon hula kashewa ake lakwal ta lalace saboda rashin tsaro shi yasa muka yi kira ga gwamnati muka ce ma gwamnati ta nemi ta sa duk abun da zai sa tsaro ya komo cikin kasar ga don mun nuna mun gani abun da nasaru suke iya yi a golf lokacin da suka kashe suleiman kinnan mun san da kenan in suna so suna iya su karewa da su kare da wanga abun da tashin hankali da muke ci amma ba su so ne a baya bayan nan da hukumomin yankunan tilibiri da doso sun ɗauki wasu matakai na haramta zirga-zirgar babura a wasu garuruwan yankunan matakan da kungiyar ta sina sai ta ce za su kara kawo cikas ga sha'anin koyarwa musamman ma idan aka yi la'akari da cewa malaman makarantu ne suka fi yawan amfani da baburan idan za su je ba da ilimi kamar yadda mun kai halidu babban magatakardar kungiyar ta sinasab ya yi karin bayani les recent mesure d'interdiction de circuler en moto ya ce matakan baya na hana zirga-zirgar babura a kowane lokaci a wasu garuruwa na kara kawo wa malaman makarantu cikas da haka muke tilasta hukumomi sassauta waɗannan matakan ta hanyar mayar da zirga-zirgar daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na yamma to sai dai hukumomin yankunan da al'amarin ya shafa na ci gaba da kare waɗannan matakan tare da neman al'umma ta fahimce su ibrahim tijjani kacilla shine gwamnan yankin tilberi maganar tsaro ba maganar mutum guda ba ne ba mutumin gwamnati guda ba ne ba maganar jama'a guda ba ne maganar kowa da kowa ne sai mun gamu duka za mu ci yakin nan kuma muna tambaya jama'a su ba ma eh, sojina koyon baya don mu samu vraiment eh, yakin nan ya kare. Ƙungiyar ta Sina sai ba a sanarwa da ta fitar ta kuma baiwa gwamnatin Nijar wa'adin mako ɗaya domin biyan albashin malaman kwantaragi na watan Disamba. Yusuf Abdullahi, murya Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu nan yana ci a karfe goma da minti goma sha biyar na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun ji menene koda mun ji kuma amfanin ta da kuma irin cututtukan da za su iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa da likita don jin shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane yaya lafiyar kodan mutum take tare Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizami na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Mun ji menene koda mun ji amfaninta da kuma irin cututtukan da ma suke iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtukan. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane cewa ita wannan koda tana da matsala ko kuma lafiyar ta kalau? To akwai gwaje-gwaje da ake ake yi amma abu na farko shine daga tattaunawa tsakanin likita da marasa lafiya ko kuma da mai kula da mara lafiya zai iya nuna masa akwai alamun cututtuka wanda suka shafi koda likita zai fahimci abin da nake nufi da wannan sannan a 'yan gwaje-gwajen da ake akwai waɗanda suna da sauƙin gaske misali fitsari da ake gwadawa cikin 'yan mintuna ka samu bayanin wannan gwaji abin da ake gwadawa a ciki akan duba wasu abubuwa waɗanda bai kamata a gansu a cikin fitsari ba in an gansu wato kamar rariya ce da ya kamata ta hana wani abu ya wuce sai ka gan shi kana da rariya yan laushi sai ka duba kasa sai ka ga duwatsu ka san akwai inda ta huje saboda haka ta fitsarin nan za a duba ko su abubuwa wanda bai kamata a gansu a cikin fitsari ba amma za a gansu wanda idan an gansu din nan zai sa likita ya nemi wasu bincike kuma wannan bincike ne mai saukin gaske ta fannin yi da kuma kuɗin shi yana da arhar gaske kuma ɗan lokaci ne kankani cikin minti biyar an gama an samu zai ba da ɗan shawara akan abin da ya kamata a yi sannan akwai hotuna da akan iya yi idan ta kama likita zai yi tunanin abin da ya kamata wala Allah za a iya yin ultrasound scan da ake na kwamfuta nan ko kuma ya ce a ɗau hoto ko kuma akwai wasu manya-manyan bincike idan ta kama da buƙatar a hakan sai a yi akwai lokacin da akan buƙaci a manyan asibitoci sai a ɗauki wani bangare na ɗan tsakuro daga jikin kodan nan a je a duba kan glass a duba yanayin yanayin ciwon na koda saboda haka akwai bincike da ake yi da dama amma wanda ya kamata a ce kowane wuri ko da dispensary irin dan karamin asibitin gaske na unguwa shine na gwajin fitsarin nan akwai sauran abubuwan da ya kamata a gwada da dama a asibitoci za a yi wannan kuma za a iya gane cewar menene matsalar to likita misali idan an yi wannan gwaji an ga cewa akwai matsala da ta shafi koda wani mataki ya kamata a ɗauka a lokacin to matakin farko shine ya danganta ga girman asibitin misali a ce ce dan karamin asibiti na unguwa shawarar da za su bayar ne ka je babban asibiti babban asibiti kuma za su yi binciken da ya kamata ya danganta ga me aka gano shi zai ba da shawarar akan mai kuma ya kamata wani mataki ya kamata na farko amma ya kamata duk wanda zai je asibiti ce za a yi akalla wannan gwajin saboda za a iya gane matsala tun tana karama misali an yi maka gwaji to sai kuma mutum ya zauna bai ɗauki abin da wani mahimmanci ba shin me hakan zai iya haifarwa yanzu misali daga gwajin nan za iya gane mutum yana da alamun ciwon sukari kin ga kawai fitsari aka gwada amma sai a ga yana da alamun ciwon sukari idan bai dau mataki ba wannan yana iya shafar kusan kowane sashe na jikin shi banda koda zai iya shafar ko ina har da kwakwalwar shi to kuma abin da ya kamata a yi idan aka gano matsala tana karama sai a yi maganin ta sai a zauna lafiya amma yanzu misali an gane yan matsala tana karama wanda wala Allah magani za a bashi na sati ɗaya ko sati biyu bai sha ba sai ya bari sai da aka ɗauke shi bai san halin da yake ciki ba sai aka je sai aka ce misali koyarta ta lalace gaba ɗaya sai an yi da shi sai a fara neman taimakon miliyan goma sha ɗaya za a je a yi da shi aikin ga wannan bai yi ba. mukan ji ana cewa kidney stone watakila a gwaje-gwajen nan an gano cewa mutum yana da shi wannan kidney stone abin da za a iya fassara shi da dutse a jikin ita wannan koda me ke kawo wannan dutse a jikin koda. abin da ke faruwa shine wasu sinadarai ne suke haɗuwa sai su dunkule sai su makale ko dai a cikin cikin koda ko kuma a wani bangare na wannan bututu da yake daukar fitsari daga koda ya kai shi mafitsara har ya fita waje abu ne da zai iya kawo ciwo mai tsananin gaske ya danganta ga girman shi akwai matakai da dama da ake tunda sinadarai ne akwai matakan da waɗansu magunguna za a bayar wanda yanayin canjin fitsarin zai iya sa ya fita akwai kuma wanda dole har sai an kai ga yin aiki wurin cire shi amma sinadarai ne suke taruwa sai su dunkule sai su zama abin da ake gani kamar ya tsakuwa haka. Ka ɗan sako wani abu wato dashen koda. Shin menene wannan dashen kodan kuma me ke tilastawa a yi wannan dashe? To idan ya kasance koda ta samu matsala duka kodojin nan biyu sun samu matsala sai ya zama ba sa iya yin aikin da ya kamata su yi na tace jini da sauran ayyuka. To akwai abin da ake cewa dialysis wato wani hanya ne da ake bi wanda mashin ne zai yi aiki aikin da ya kamata shi koda ya yi na tace jini ya fitar da duk waɗannan sinadarai wanda za su zama guba a jiki ya fitar da shi idan aka yi dialysis na idan ciwo bai ci ya ci ba sai ya kasance kodan nan ta warke ta samu sauki kuma ta ci gaba da aikin da ya kamata ta yi to aka iya kai wani matsayi wanda gaba ɗaya kodan nan ta mutu ba za ta iya yin aikin komai ba wanda a turance za a ce end stage renal disease kenan wato babu wani abu da za a iya yi wannan koda ta daina aiki ciki. to a wannan lokaci ake maganar dashen koda kuma kamar yadda ne bayani tun farko a jikin dan adam koda dinnan guda biyu ce kuma a babban mutum misali za a iya samun koda guda ɗaya tana da wancan rariya ta kai kusan miliyan ɗaya idan ya kasance guda ɗaya daga cikin kodojin nan tana aiki lafiya lau to ta ishi mutum rayuwa gaba ɗaya wannan shi ya ba da damar kenan wani zai iya ba ɗan uwan shi koda ɗaya shi ya zauna da ɗaya saboda matukar wannan ɗaya tashi tana aiki to ta ishe shi ya yi rayuwar duniya idan aka kai wannan matsayi da za a yi da shi to za a yi wani bincike binciken farko shine ba kowa ne zai iya baka kodar shi ba ko kuma kowane irin bangaren jikin shi saboda jiki yana da wasu sinadarai wanda duk abin da ya shigo baya cikin bangaren jikin za su yake shi garkuwa jiki kenan to sai an nemi wani dan uwa ko kuma wani dai wanda yanayin jikinka ya amince da nashi yanayin jikin ba zai kalli wani bangaren jikin shi a matsayin bakon haure aure ba a jikinka wanda a turanci ake cewa su HLA typing da sauransu kenan an fi samun wannan a ɗan uwa na jini wanda garkuwar jikinku ta kusa iri daya to idan aka samu wannan to shi wanda zai ba da koda tashi sai an fara bincike an tabbatar da cewa kodojin nashi guda biyu duka lafiyar silau kuma idan an cire mai guda ɗayan zai rayuwar da waccan ɗayar babu matsala idan aka gama wannan bincike to sai shi kuma wannan ah, wanda yawanci yana asibitin yana kan mashin ɗin da ke wannan dialysis kenan tunda koda ta daina aiki sai a zo sai a sa rana a yi duk binciken da ya kamata sai an duba shi wancan wanda zai bada koda kuma ba shi da wata cuta ta daban wadda za a iya ɗaukar ta ta hanyar shan nan misali cutar kanjamau kwayoyin hepatitis da sauran cututtuka wanda za a iya ɗaukar shi daga wani a sa wani to idan duk wannan aka bincika suka zama lafiya lau babu matsala to sai a ciro kodar da ke jikin shi wannan wanda zai bayar wanda a turanci ake cewa dono sai a sa wanda yake ake bukata wanda a turanci ake cewa recipient to idan an sa masa kuma za a sa shi akan magunguna wanda za su sa garkuwar jikin shi kada ta yaki wannan koda da aka sa masa ta haƙuri ta yadda cewar bangaren jikin ne saboda haka zai kasance yana kan wasu magunguna na ɗan tsawon lokaci har a tabbatar da cewar jikin shi bai yaki wancan koda ba shi kuma wancan da ya ba da koda bayan an cire ta mai magani ya warke lafiya zai ci gaba da rayuwar shi ta yaya mutane za su kare kare kansu daga cin karo da cututtukan da suke kama koda. Rigakafi ya magani. Na farko shine a guji shaye-shayen magunguna barkatai. Idan baka da lafiya, ka je inda za a tabbatar da cewar maganin da aka baka magani ne mai inganci kuma a rubuta shi akan yadda ya kamata. Ya kamata a duk matakai na lafiya a tabbatar da akalla shi wannan gwaji na fitsari da muke magana urinalysis wanda ba zai ɗau minti biyar ba kai fitsari ka bar a gwada yadda za iya gane wanda suke da matsala a ɗauki mataki nan da nan idan an ga matsalar da tafi karfin wannan asibiti a tura mutum inda ya cancanta ya je ya kamata hukumomi su dau mataki akan masu sai da magani a tabbatar da cewar maganin boge da wanda ya lalace baya cikin al'umma kuma ba a siro da al'umma shi kamata a taimakawa asibitoci da suke da bangarori na kula da koda din nan akwai wasu hukumomi wanda suke kula da harkar koda nan akwai kuma ƙungiyoyi na su masu kula da koda da kuma marasa lafiya wanda suka kafa nasu kungiyoyin ta nan ana iya samun wasu bayanai masu amfani matuka wanda za su taimaka wanda aka gane yana da matsala da kan lokaci cututtuka irin su hawan jini da ciwon sukari ya kamata a kula da su matuka saboda idan ba a yi ba banda waɗannan cututtuka za kuma su iya shafa koda a ƙarshe sai zama an samu matsala kenan dan ya kasance ɗabi'a ka baka shan ruwa to da matsala ya kamata a sha ruwa sosai yadda ruwa zai zama in kayi fitsari kayi jibi ko gumi ko zufa ruwan da ya fita a mai da shi yadda koda za ta rinka samun isasshen ruwa tana tace abin da ya kamata kai tunanin kamar masu tata kunun zaki za su san wannan idan suka fara tata za a kai lokacin da zai toshe za ka ga sun kara ruwa a ciki saboda ya taimaka ya wanke to kamar haka ne saboda ka da buƙatar mutane su ɗauki ɗabi'ar shan isasshen ruwa kada a zauna jiki babu isasshen ruwa. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna saurare sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna akan koda. Da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin kusan an ce lafiya ita ce uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar da shirin lafiya uwar jiki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika kalaman jaka da Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman ga kasashen Afirka Muhammad Ibn Chambers ya yi cewa kasashen yankin na fuskantar yawaitar har ta'addanci. Wani abin a duba ne. Gani irin yadda har ke ƙara zaffafa a kowace ranar Allah da fatan shugabannin kasashen za su duba yarjejeniyar tsaro da aka cimma a taruka daban-daban domin tabbatar da tsaro ga al'ummar yankunansu. Sai kuma sakonmu na Gaba ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da taimakon kungiyar muryar talaka reshen jihar Borno. Ya ce Assalamu alaikum via Hausa. A yau na shigo wannan filin ne na yi kira ga iyaye mata. Don Allah iyaye ku kula da wutar da kuke amfani da ita lokacin da kuke girki ku tabbatar idan kuka gama girki kun kashe wutar da kyau don wannan lokacin da muke ciki na hunturu idan ba ku kashe wutar da kyau ba iska zai iya tada wutar ta tashi ta yi barna Allah ya sa an ji kuma za a kiyaye sai kuma saƙo daga baba haruna bajoga da abubakar rajibrin dan eh, gusau suka ce baki ɗaya amurka da iran ku yi hattara kada ku zama sillar jefa duniya cikin yakin da idan an san farkon shi ba a san sa ba sai kuma mu na ƙarshe ya fito daga alhaji umar forever da adam a adam gashau ya ce salam biyu hausa kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi kan buƙatar samar da zaman lafiya a duniya biyo bayan harar ramuwar gayyar da iran ta ƙaddamar kan dakarun amurka ihu ne bayan hari. Madalla a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiƙun masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballa ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta fara saduda a jawabin da ya wa ƙasa bayan safiyar da Iran ta harba wasu makamai masu linzami da suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump kada ya yi amfani da karfin a kan Iran. a sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A yau muna so mu ji ra'ayinku game da kuna ganin hana amfani da babura zai dakile kai hare-hare na ta'addanci sai mun ji daga gare ku a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau mr johnson justin ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya.